Farfesa ah, Bala Sani Garko masani sha'anin kiwon lafiya ne kuma kana da masaniya game da taron da aka fara a birnin Amsterdam na kasar Holland kan yadda za a tunkari matsalar cutar HIV ko kuma sida a duniya. Wannan taro shine irin sa karo na 22. Ya kake ganin irin matakan da duniya ke ɗauka domin tunkarar wannan matsala? Eto eh eh, wato al'amari ne wanda watakila ina ganin yunkuri ne na a kawar da shi wannan ciwo a cewa in an sha shi zai warke gaba ɗaya. amma ana shawo kansa ya zama da cewa rayuwa ta ci gaba ba tare da wata tangarda ba to abin da ake kokarin yanzu shine a shawo kan yaduwar ciwon daga wanda suke da shi zuwa wanda ba su da shi kuma matakan da aka dauka sun fara daga tashin kirin wanda suke kiransa wato a kawo da waɗansu matsaloli sannan kuma a gina watakila mahaɗa wajen yin wannan magani ba sai mutum ya zo asibiti ba wani haka na kariya da sauransu a gidaje kamar yadda rahoton hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan ita wannan cutar ke cewa lalle an samu ci gaba a shekarun da suka gabata amma ga alama akwai sabbin matsalolin da suke neman kawo kafar angulu ga ci gaban da ake samu. Eh, saboda wato yunkurin da kasashen duniya suke yi na aka wadda wannan ciwo kuma a tallafa ga mutanen da suke da ciwon nan suna shan magunguna yunkurin yana samun cikas saboda watakila masu matsaloli na rashin eh, ba da bahasin yadda aka yi da kuɗaɗe da ake samarwa wani aiki to wannan yana zama cikas cewa wasu masu ba da kuɗin sukan janye baya sannan kuma duk abubuwan da ake samu na wajen faɗakar da mutane kan su yi tsangwama shi ma yanzu ya ɗan ja baya da sakaci so yanzu ciwon yana dawowa ɗan ɗanyi haka ana ganin sai mutane suna zuwa da ila da ciwon ya riga ya dawo ya haɓaka da sauransu a jikinsu amma wajen watakila gwaji da kuma baza matakan tsaro da ake a asibitoci ƙanana da manya wannan kam ina ganin ana da wuri kuɗi wurin. amma kamar ita hukumar majalisar ɗinkin duniya na cewa kamar ana fuskantar gibi na kuɗaɗen da ake bukata kusan a kowace shekara kusan biliyan bakwai na dalar amurka ne kuma ba kalubale ba ne saboda ina ganin ita duniya gaba ɗayan da aka ɗauke ta da aka sa a gaba ana so a yi ina ganin wataƙila za a iya yin sa a kada mu manta wato duniyan nan ko kuma kasashen nan namu ko masu yin wannan budget ɗin ko kuma tsarin kashe kuɗin su ne fa suke ware kuɗaɗe wanda za ga an kashe su a hanyoyin da ba su sun kawo ba kamar mafi yawan kasashen da ke fama da ita wannan cutar ana iya cewa sun ta'allaka ne da irin tallafon da suke samu daga kasashen ƙetare maimakon a ce watakila an ware kuɗaɗe a cikin gida domin yaƙi da cutar saboda illarta. Eto eh abin da ce wannan ne wato eh, sakaci ne na watakila mu kasashen mu da shugabanni da kuma watakila wanda suke kama eh, da wannan matsala din. saboda yanzu kaga an samu ci gaba sosai yadda maganin nan da na wata ɗaya to yanzu akwai kamfanoni a ah, watakila wanda suka samu fatan ɗin wancan wanda suka fito da maganin ya ƙare to kamfanin watakila sun fara yin sa mai sauƙin kuɗi ana samun shi a kudin da kai kawo kuma ana samun shi watakila a shagunan magunguna da yawa a ƙasashen mu na Afirka. So idan mutum ya shirya wato ya tsara yadda zai yanayin kashe sa kuɗin ko wani mutum ba sai ya jira gwamnati ba zai iya sayan maganin sa ya ji sha na wata. To profesa Bala Sani Garko muna godiya sosai ba. Masha Allah mun gode.